وشر الأمور محدثاتها kulla كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة amma ba'adu yan uwa masu ما mu da لسورة mu. yau muna ashirin da shida ne ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da arba'in da biyu. wanda ya zo daidai da takwas ga watan biyar a gregorian kalanda 2021 a na samu damar in gabatar da wannan dan jawabi ne takaitacce a sakamakon wato matsala da ta taso bayan fassara da muka yi ta ƙarara dangane da wasu ayoyi waɗanda suke bayyana ni'imar aljanna da kuma ni'imar da ke tattare da matan aljanna a irin su urban atraba yadda muka fito da ma'anar ƙarara ba tare da mun sakaye komai ba irin su waka ba a taraba muka fito da ma'anar karara da hausa tantagarya ba tare da mun saka ya komai ba irin suka anna hunnal yaqut wal marjan muka fito da ma'anar ta karara ba tare da mun saka yi komai ba irin suka amsalin lu'lu'il maknun muka fito da ma'anar ta karara ba tare da mun saka yi komai ba irin su hurun maqasuratun fil khiyam mun fito da ma'anarta karara ba tare da mun saka ya komai ba to a wannan ya faru sakamakon shauƙi na abin da muke hangowa cikin ayoyin da ma'anoninsu na ni'imar aljanna da kuma ni'imar matan da Allah ya tanar wa muminai a cikin aljanna sannan muka bayani dangane da daɗin da Allah ya tattalar wa bawa a can sannan kuma da irin yadda wasu suka biyewa wato ƙazaman mata mazinata fasikai a wannan duniya wanda mu'amala da su zai iya haramta musu samun mu'amala da matan aljanna to wannan shine abin da ya faru wanda muka fito da wasu bayanai wanda suka bayyana karar ba mu saka yi komai ba har ma muka ambaci wasu siffofi na zahiri wanda ake faɗin su dangane da mata cewa su matan aljanna suna da na musamman ba irin na nan duniya ba to gaskiyar magana maganganu sun taso a kafafen yaɗa zumunta a waɗanda suka yi ta faruwa wanda waɗannan maganganu wasu a kan turba suke wasu kuma ba a kan turba suke ba to da farko dai muna gode wa Allah da Allah maɗaukakin sarki ya mana zuciyar da za mu iya jin magana mu kuma ɗauki ina muka yi daidai ina muka yi kuskure inda muka yi daidai mai addu'a Allah ya karɓa mana inda kuma muka yi kuskure mai addu'a Allah ya yafe mana da ke Allah ya saba mu kaɗai muke rayuwa ba muna rayuwa tare da manyan mutane muna kuma rayuwa tare da malamai muna rayuwa tare da dattawa ba tare da na kama suna ba akwai manya-manyan malamanmu na musulunci na wannan ƙasa ba wai nan jihar gombe kawai ba wanda wasu sun kira ni kai tsaye mun yi magana da su sun nuna rashin jin daɗinsu da kuma kuskuren abubuwan da muka bayyana wasu kuma sun kira waɗanda suka san suna iya faɗa mana muji kuma sun nuna musu wannan abubuwa da muka fito da su ƙarara lalle haka suke amma wannan kuskure ne a zo a bayyana su a haka saboda kada al'umma ta ɗauki cewa da'awar musulunci akwai bayyana al'amura ire-iren waɗannan to ina mai sanarwa duk mai sauraro na a da da yanzu da cewa waɗannan fassarori da muka yi na ƙarara da fito da wasu sassa na magana akan matan aljanna yadda muka bayyana shi ƙarara wannan kuskure ne kuma mun ɗauki wannan kuskura. ni da nake magana sunana adam muhammad albani chief imam na masallacin juma'a na miyatti da ke garin gombe na ɗauki wannan kuskure kuma na janye shi da izinin Allah balma shi wannan bidiyon kamar yadda da na ce kar a yi min editing yanzu na ce ma a goge shi ga baki ɗaya ba na bukatar sa akan face ɗina to muna gode wa Allah Allah ya ba mu ikon ci gaba da gyara kusakuranmu a ba abun kunya ba ne kuma ba abun kashi ba ne ka yi abu wanda watakila al'umma suka ɗauke shi da manufa mummuna ka zo ka gyara shi don kar ka bar mutane cikin bata da kuma mummunar fahimta an samu da yawa daga cikin magabata cikin su haddasa habban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda suka yi wasu maganganu kuma aka nabba da su suka gyara nan kurkusa ga sayyidina ali allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu da shi a jannatul firdaus umar yakan yi hukunci sayyidina ali ya zo ya masa gyara kuma sayyidina ali abin nan sayyidina umar ya karɓi wannan gyara har ma yana faɗin wata magana yana cewa la lahu fi baladin lasta biha ya abal hasan kar Allah ya zaunar da ni a garin da babu kai ya baban hasan ma'ana garin da zan zauna babu irin ka wanda zan yi abu su ga wannan abun bai dace ba su ce min bai dace ba in gane na gyara duk garin da ba zan samu irin wannan a garin ba to kar Allah ya zaunar da ni a wannan garin in daraja je mutum yake ji da ita da kima da martaba bai kai sahabban annabi muhammadu ba amma ana musu gyara suna ɗauka don haka mun ɗauki wannan gyara zuciya ɗaya ɗari bisa ɗari kuma dama ba a san mu da irin waɗannan maganganun ba masha Allahu tabarakallah to kuma ba za a sake jin su ba insha Allahu ta'ala muna addu'a Allah madaukakin sarki ya sa mu cika abin da muka faɗa kada ya zama iya bakin mu da je zuci ba abu na biyu imamu maliku imamu darul hijira la yuftahu wa malikun fil madina wani daga cikin magabata ya rawaito cewa imamu malik an masa fatawa dangane da tsatsefe yatsun hannu a lokacin alwala ko yatsun kafa a lokacin alwala sai ya ce wannan ba wani abu ne da za a damu mutane cewa sai sun aikata ma'ana baya daga cikin sunna akwai wani ɗalibinsa ana ce masa ibnu wahab bayan da aka watse jama'a suka tattafi sai ya matso kusa da imamu malik sai ya ce masa ya malik ya imam ni ina da hadisi da ya nuna sunnancin wannan sai ce karanto min hadisin da ya karanto imam maliku sai ya ji ya san mazajen hadisin don haka hadisin ya inganta sannan kuma matanin hadisin sai ya ji ya yi daidai dogaro da yadda isnadin hadisin ya zo cewa ya inganta ibn wahab ya ce abin da ya ban mamaki ya ce sai ga hiyan mata ya an dawo makaranta sai ga imam malik yana cewa jama'a fatawar da muka ba ku ɗazu cewa kar a tsefe yatsun hannu a lokacin alwala to mun samu ruwaya ingantacciya da ta nuna ana yi don haka maliku ya yi kuskure ɗazu yanzu ya gyara don haka a ci gaba da yi allah ya ji kan imamu maliku allah ya masa rahama ya gafarta mishi wannan ta farkin magabata na umar dan khatta allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa rahama akwai hadisi ingantacce babu mau'izatul radul ibnatahu li hali zawjiha wanda Imamul bukhari ya rawaito da wasu malamai lokacin da manzan Allah matansa suka fusata shi ya ainihin wato fusata ya koma tiraka ya ki dawowa tsawon wata guda sai na umar ya ji ya same shi a cikin wannan tiraka daga cikin maganganun da sai na umar ya yi wa manzan Allah yana ƙoƙarin lallashin manzan Allah yana ce masa ka duba ka ga farisawa da rumawa kafirai ne ba sa bauta wa Allah amma ka duba yalwar da Allah ya musu ta arziki manzo Allah me yasa ba za ka yi wa al'ummarka addu'a su ma Allah ya yalwata musu ba sayyidina Umar yana rufe bakinsa manzon Allah ya fusata da yana kashin gide marawaitan hadisin yace sai manzon Allah ya zauna ya daka wa Umar tsawa yace ashe haka kake ya Umar kai kana kallon waɗancan mutanen banza waɗanda ba mutanen arziki ba dan Allah ya wadata su ba sa bauta wa Allah menene zai kai hankalinka zuwa gare su manzan Allah ya fusata a take a gurin Umar sai ya ce ya Rasulullahi na yi kuskure a yi mun afuwa a yafe mu ka ne min Allah ya gafarta mu sannan manzan Allah ya sassauto ya sauko daga wannan Allah maɗaukakin sarki ya faɗa manzan Allah ya ce afallahu anka lima abin talahu Allah ya maka afuwa don me yasa yi musu izini an taɓa yin afuwa wa mutum bai yi ba daidai ba malamai suka ce wannan yana nuna cewa hatta annabawa a cikin abin da ya shafi mu'amalar su ta yau da gobe suna iya kuskurewa a cikin harkar da'awa da isar da sakon Allah ne kaɗai ba sa kuskure kuma ba sa yin laifi la ya asuna Allah ba sa sabawa Allah a wannan gurin saboda haka wannan ya tabbata kamar yadda malamai suka yi bayani to dogaro da wannan muna bayyana wa jama'a a shirye muke ko yau ko gobe wani ya ji wani abu wanda yake kuskure ne a cikin da'awarmu da kiranmu zuwa ga Allah da muke yi wa kanmu da al'umma da ya ƙoƙari ya tunatar da mu kuma za mu nabbahu kuma za mu karɓa da izinin Allah sannan kuma daga ƙarshe ina mai tabbatarwa da al'umma musamman waɗanda suka yi ta rubuce-rubuce domin ba da kariya wa abin da na faɗa da kar su ji wannan a matsayin sace gwiwa wallahi ko misqali zarratin muna tare da ku cikin addini da mu'amala da rayuwa kuma muna kaunar ku saboda Allah kamar yadda kuke kaunar mu Allah ya saka muku da alkhairi da difa'i da kuke wa sunna da malaman sunna sannan wanda duk ya zage ni ko ya faɗi wata mummunar magana a kai na sakamakon wannan magana Allah kada ya tada ni da shi gobe kiyama yana yana mana hisabi na yafe wa kowa ni ma so nake Allah ya yafe mu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim muna godiya ga malaman mu da suka nabbahar da mu Allah ya zaunar da mu tare da su ya kuma ci gaba da ba su haƙuri da zama da mu da kuma yi mana nusarwa idan suka ji mun yi kuskure Allah ya gafarta musu Allah ya musu rahama Allah ya mana albarka duniya da lahira wannan bidiyo na ba da umarnin kamar yadda na ce kar a yi editin wancan to wannan ma kar a yi editin ɗinsa a sake shi kowa ya ji matsayata dangane da waɗannan maganganu ba na tare da su na janye wannan fassara ta ƙarara za mu ci gaba da sakaye ire-iren waɗannan ma'anoni kamar yadda magabata suke sakaye su ba sa fito da su ƙarara Allah ya yafe mana kusakuranmu da mu da ku wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh